Um, bari mu koma kan Malam Ahmadu Sani. Um, shin me kake ganin yana janyo sakaci ko kuma rukushi na biyan haƙƙin shahada musamman ma ga su matasa? Uh, Abin da yake sa matasa ko yake kawo koma baya gurin biyan haƙƙi ga su matasa? Uh, wasu abubuwa ne da akwai kamar rashin ƙarfafa su matasa ɗin da gasken gaske duk da kamar yanzu na ga akwai wasu matasan ma da ake sasu cikin yan uwansu matasa wajen karban shi haƙƙin shahada din to amma duk da haka gaskiya akwai karancin janyo matasa a jiki domin gaya musu muhimmancin shi haƙƙin shahada din Um, to amma kuma a ganin ka ni a nawa tunanin ai ba sai an janyo mutum ba tunda mutum ya san cewa haƙƙi ne a kan shi ko da ba a janyo ba ya kamata a ce shi ya san kafofin da ake zuwa ana biya ba lallai a ce sai an janyo shi ana tunatar da shi ba. e haka ne amma akwai waɗanda su karancin janyo su a gaya musu ne ke sa akwai kuma waɗanda sakaki ne gaskiya za ga a fagage daban-daban na neman kuɗi matasa sun fi yawa ɓangaren kasuwanci ko ina ma kaji matasa sun fi yawa ɓangaren neman kuɗi amma za ga eh, gurin kashe shi ta hanyar eh, da bai da kyau nan ma matasa su suka fi yawa amma ɓangaren haƙƙin shuhada an ka bincika za ga kuma majority iyaye ne su suka fi biya amma matasan sun fi neman kuɗi amma ba sa biya to kusan gaskiya shi akwai waɗanda kamar haƙƙin uba bai ƙarfafa ɗan shi cewa ya biya daga la yana biya mashi tun yana ƙarami ya girme kun koya mashi kamar yadda malama ta kamar yadda na ji wata malama ta yi magana cewa da zai yiwu a sama ka samu karamin yaro tun yaron ka na karami ka koya mai ba da naira biyar biyar ya ce zai ringa tara mashahidi wa ne to da tun da yarinta ka koya ma yaro wannan abin to Allah da zai taso da wannan tarbiyya haka ne amto a matsayinka na matashi shin ba ka ganin matasan su suka fi cancanta da su biya haƙƙin shahada duba da cewa da yawan shahidai matasa ne da ku kanku da kuma su ma shahidan ƙwarai da gaske su ne fi cancanta da su biya haƙƙin shahada matasa saboda kamar da kika ce matasa da yawa su ne shahidan kuma matasa su ne ƙashin bayan addini biyan haƙƙin shahada yana daga cikin cigabantar da addini saboda ba zai yiwu ba kamar akwai ƙasashen da suka ci gaba da wurin tattara wa'innan haƙƙin shahada kuma matasa ne kusan suke jagorantar al'amarin to matasan mu ma anan su ne za su ci gaba da jagorantar wannan al'amari wurin ƙoƙarin miƙawa saboda su suka fi yawa a gaskiyar lamari matashi su matasa su suka fi yawa to da za su yi ƙoƙarin gurin badawan to da gaskiya da mu wuce inda ake tunani a yanzu